ثم لتسالن يومئذ عن النعيم sannan kuma wallahi Allah zai tambaye ku game da ni'imomin da ya maku na lafiya da wadata da sauransu a wannan rana